والسلام على خير بقية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى باب هل يحدث من المسجد التي ina ya kada da shi masallaci saboda wata saboda wata rashin lafiya ko saboda nufiri ke mutum idan cikin masallaci a lokacin sallah ya yi sallah zan ya riga ya kira yanzu ya hita daga cikin masallaci saboda wani kuri shi, ko saboda wata lura ta shi ko ba zai ita ba to kamar dai shi buhari ya ta zaba anhu wato ya kula wannan babi kamar ishara shi ga hadisi wanda mutum ya rubuta shi da Abu Dawud da wanda kuma min dalil da shi sa'i an abi kurera da ta zaba an annahu ra'a rajulan Abu kurera ya zo ne mutum a harajin Madina a cikin masallaci ba an hada da mutum ba da kira ya kira فقال تشي أما هذا فقد أنا أبو القاسم حقيقة وأن يقع ومن الله صلى الله عليه وسلم فسيف خالد هل يخرج من المسجد الإنساني shi mutum na hita da bikin masallaci saboda uzuri ko saboda duwa ko bai hita ta gwamna kamar shi na so shi gudun wancan hadisi na abu bayera watan amuna amma ga wani hadisi na wani da ne watan shi wannan a wanda buhari da zai zama an ya kula ba da kai ya yi ta ga hadisi na abu bayera wanda ya kasance ya zo amuna ce wanda yi wata amma hada ba kada sa'ar al'adun wannan ya sa amurzu Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه منظور الله خرج يا وقد اقيمت الصلاه عن كاد صلاه وحجت الصفوف سنكم على أن يتسموسه حتى إذا قام في مصلاه سيد مزوع الله تعالى صلاته إن تجلنا أن يكفر سيهم كجري مزوع الله شي كبرا سيد كبرا وجزء سيئتها هذا تجمنا على مكارم قوة سائل جيكي فما كنا مكتايا الله يأتنا أكاسم ومتعه مني أي أن يسهو سهو قوة لا تكسهو فأول يتقال إليكي حتى على سيد مزوع الله يكفر لنا قريم ينتقل أسهو ماءً kai ne na ga ruwa wa kadin ki sallah manzo Allah ya wanka kai da ba shi ke nan ga mutum na hita daga cikin masallaci saboda wani uzuri ko saboda kada dora kaga nan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi shi shi da ba to ko mai haɓu shi na hita ba mai haɓu ba ko wanda ya samu a hatsarin gori ko hatsarin gaibi suna cikin masallaci bayan an riga ya kira sai ya diga ya biya mata ko ya biya mata shi shi ba kama shi ta haka na wanda a cikin masallaci ya shiga cikin masallaci da yi wasu aurabi ko kuma shi ya shiga masallaci da mutanen alƙur'ani ko kuma domin wajen aiki na shi wanda ya fito shi ke ba shi shi alhali limani na na wani masallaci yana cikin masallacin da ba na shi limanci ba sai ji aiki kiran sallah to sai ya tashi cikin masallacin da shi ba sallah shi ma irin wannan ta ga ya ta amma saboda lura. babu da za kala ya za kala imamu wa kanatu idan limanci kowa ya sa inda yake hatta da a hashi da wata ta zama su ya shi idan ya mai ce kowa inda yake na shi dawo to kada ka ga a jirage masu ya ya fara ka da shi ya lamu na tasa ba wanda zai ba kudin na shi ne tana kuri hadis na ta ku ko da masulin Allah hadis na Muhammadu ne yoto ko al kaliyari Allah hadis na al auzaiy an a hadis na al auzaiy an zuhuri an hadis na mutum Abdul Rahman an abi hurayra salatu an ka da sanza masallama nasu mutane suka daidaita fasa wannan su bukan mutane suka daidaita su musulun su wa alajar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce fa ta kaddaba ya shiga gaba wa ko junubu shina da janaba kaga kin ya ce wa kadiki ta alhali yayi wanka to shi ke nemo kan janaba da yi fa kala ce ala makanikum huwa ya qadin da ke. fa da ya manzo Allah koma cikin gida

saboda wanda a cikin masallaci shi na jiran liman kamar shi na cikin sallah na hali mai zuwa ya sallah don a shi ɗan cewa ya sallah ba su ana suna sallah shi ibrahim mai kan ba shi na nufin baka cewa ma sallah ina ba kana cewa amma akwai da baka cewa in kana jiran liman ya ce kun yi sallah sai ka ce a'a muna da jiran liman ko kuma a'a muna da cikin sallah amma ka ce wani sallah ba saboda manzo Allah ya ce mutum kun kasance kuna jiran liman kuna cikin sallah mutum ne mun kai jira sallah باب قول الرجل ما صلينا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمى يقول شنا cewa اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي حقيقه مزوع الله صلى الله عليه وسلم جاء ابو عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زوم مزوع الله يوم الحندق اذ انك كده لا بين حندق فقال يا رسول الله يا مزوع الله صلى الله عليه وسلم ما كنت ان اصلي ba mu kusace in yi sallah ba ta kare ta shamsu sai da rana ta kasance ta rubuta kusan faduwa ban yi sallah la'asar ba sai dab da faduwa rana rana ta kusan faduwa ne samu sanar samu damar sallah la'asar sai da hari da rami da ku abinda zahirin hadisi ke gudu kowa da wanda bai yi sallah ba ba ga mai hanga sallah ba saboda tsoro ana jin tsoro ta kafirin da mamaya kuma ga ana ga rami ga tsananin yunwa ga tsananin sanyi ga tsoro biya ga musulmi muna ɗabar da lawa an kai ya ce ban yi kusa in yi sallah ba haka shi na ta kusan ma tsada bi sallah wa zalika wannan ba da ma tsara sa'i lokacin da ya mazan Allah wata magana lokacin da ma han mai azumi ya sharuwa na shi ya yi sallah ɗin fa da bayan ma tsara rana amma shi mazan Allah bai ba sai ya zo bayan ma tsara rana ce mazan Allah ka gani ban a ɗan rana da ba shi ba ta sallah asar ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yake wallahi ma sallai ba wallahi ni ba ma sallah ba kai har ka samu son ma turani فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى مصحان sai manzo Allah suke idan ka suna sama tudu inda duk wanda ya kawo ne suna ne ko suna gayin masu masu kawo فنزل النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah suke ila mutahana zuwa ga yadda aka ce mutahana wa ana ma'ahu jabir kina tare ba ta wata amma zan Allah ya arwala su mun anan da asara ya tsalaje da asar ba da magana shi shamsu ba na ta faɗi ta kai arwala kana shi ke dan kaga min ba da shi an kai sallar ba ya ce ke zama da shi na gudu ba tana da wanda muke su mun anan da har hal ba sannan ya yayi magriba bayan wanda kuka ce su mun sallai da ba da hal magriba yake su mun sallallahu alaihi hal magriba kenan ne inda yake da ya arwala yayi sallah ta asar bayan faɗo rana na kuma mai da ba. sallallahu alaihi wasallam babu imami tare da huwa alhajatu ba da ikama sai bai gane akan liman idan uzuri ya bi tare shi bayan an riga an ikama ya zai shin shi na ko zai hita ba حدثنا أبو محمد عبد الله بن عمرو قال حدثنا أبو الوارث هو ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب عن أنس ga anan kala ya ce usulat salatu an tada sallah wanda ke sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi na ganawa da wani mutum fi janibin masjid masallaci ka a kama ila salati amma a kama ila salati manzo Allah bai tashi zuwa sallah ba hatta na malko hatta da mutane sun kalli shi manzo Allah shi na gana da mutum an ce ma ba ya kama sai ce manzo Allah ya hajji da bukata sai ce raka da ce na sai manzo Allah masallaci ko zalla suna da shi manzo Allah yana gana da shi sallar isha'i mutane suna nan suna jira ana nan ana jira ana nan ana jira har wasu jama'a suka yi bacci mazu Allah sallallahu su ma bai shigo ba bayan ya kare bukata shi shigo ba sallah babar kalami idza uqimat salatu ba mai bayani a akan magana za idza uqimat salatu bayan an riga an yi ikama shin ba an yi ikama ana magana ko ba a magana to bayan ikama ana magana amma magana ta lura ba wanda ba ta lura ba ana yi حدثنا أياش بن وليد قال حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى قال حدثنا حميد هو التويل قال ta ثابت عن البنانية نادم لي ana عن البنانية yadda رجل أسمة يتكلم بعد ما تقام الصلاة wanda ke magana ba an riga an tada sallah fa haddathani tarifin ya faɗa ne ya biyo an anas ibn malikin daga anas dan maliki qala ce qimtu salatu wata rana an tada sallah fa arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya tinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ba da kuma ko tsere manzon Allah ba da ma uki mutu sallatu ba an yi kama sallah da tsere manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi tibabul kalam yi uki sallah bayan bayani akan halaccin magana kuma an riga an yi kama gari ko an ce kama ta sallah sallah ta tsaya a sallah ta yi da ta tsaya saboda ba aika bar haramci ba babu zuwa salatin jama'a وقال الحسن وقال الحسن كيف شيء وحبسه بعد بعد ما أقيمت الصلاة وحبسه يتعين من الله بعد ما أقيمت الصلاة بعد أن كان صلاة bakin nan wanda juna ta kare kuma na iya bayani akan ainihin kitabul azani da kitabul azani da abin da ya kusa zuwa na danga buhari ya ce a nan a wannan da ibn hajar al-asqalani ya ce da kitabu salata kitabu azani zuwa nan da abinda buhari ya rawaito ya rawaito hadisi 70 ya rawaito hadisi 47 wanda ya kasance duka dukkanin su marfu'aina daga cikin su amma akwai hadisi muhallafi guda shida daga bayan wannan kuma akwai hadisi wanda kasance ya tattara hadisi da uku. sannan hadisi wani sashi ya ke daga tsari hadisi a 23 bayan wannan kuma duka lissan da a cikin wannan littafi muslim ya dace da buhari ga riwayar su in ban da hadisi guda hudu kawai sannan kuma daga cikin an samu hadisi wanda ya kasance a tsarin sahabati da wata tabi'ina su kuma hadisi takwas abin da wannan babu ke nan kusa ita ba zalal zuwa nan to shi da ce babu dubi salati jama'a ta Allah babu ni misalata jama'ati ba mai bayani akan wajen cin sallah cikin jama'a yin sallah cikin jama'a wajibi na ko ba wajibi na ba to nan ga jumhurin maluma sun sai akan cewa yin sallah cikin jama'a sunna ce ba wajibi bane amma zahiriya sun sai akan wajen cin yin sallah cikin jama'a saboda hadisan da aka yi wasu maluma kuma su su akan haka wa qala al-hasan hasan al-hasan al-hasan al-bidri yace in man ummu ummuhu an al-isha'i fil jama'ati shafaqatan alayhi lam yudha na aka ma ko wa qala hadan hasan al-bidri yace in man ummu ummuhu idan ma yin shi ta hane shi an al-isha'i da yin sallar isha'i fil jama'ati shi jama'a shafaqatan alayhi domin tausaya mishi lam yudha ba zai mutla'a ba wannan ah, a wata riwaya an yi riwaya daga ah, zuwa da hasan zai bidri da anhu an ce wani tambaye shi ya ce mutum na ce azumi na tsawuri sai mahaifi ta ce ne shi kada wannan azumi tana tausaya mishi ta ga ya wahala ko kuma ta gado mai shi na azumma na lada ta ce waɗannan azumman da shi kai shi kada wannan azumi ko ga shi a cikin azumin na da rana ya zai ta ce shi za a shi kai azumin nan kuma ba zai ranka shi kuma da azumi sai a ce to in ya kasance a ainihin shi na son shi har sai sallah da ishari sai kasance ta ce a karshe shi saboda wata ya nishi ya ce wannan da wata da'a saboda wannan farnon ta yi ta ke na ya shirya ta kan kira ta zafi da ma'afar farla an kira da wannan to shi na ce wa ƙarar hasanu in mana an hukun muku idan mahaifi ta hana mishi an lisha da gaya zai isha duk jama'a cikin jama'a shi fa kan alaihi da nake sai ya mishi lamin ya ba shi ba zai masa a'a ba hadisna abdullahi bin yusuf qala na malikun an abi dunadi هو عبد الله بن ذكوانا أن الأرج دق أرجو هو عبد الرحمن بن قمص أن أبي هريرة أبي هريرة أن رسول الله حقيقة وضع الله صلى الله عليه وسلم قال لي والذي نسي بيده إلى رسول الله وأنا أكل العيوات لقد حممت لقد حممت ناني أن آمر بحدث in kula da atahiwa na a faskuro itace kai ba ba a faskuro su kawo su a tara sun musa annan a mana bisa dadi in kula da sallah bai a tsara zaha ya kira sallah a wa sallah wannan kira ɗin watan sai in hori a kiran sallah a kiran sallah amma bayan ya sa an samu guma ta ce na tara hajjar sallah sannan ya kura da aikira bayan aikira sallah an kare sun masa annan amur rajulan in hori wani mutum faya umman na ta shimanci mutane sun masa annan uha duka ila rijalin in saba masu mazaizai fa uhrika in kone fa uhrika alaihim buyutahum in kokko da kiran da jinsu ko kuma ta alaihim domin azabta su wannan ko wata alaihi azza kuma yanzu in kokole da zajin su idan suka ji an yi kira suna azuma na zamu yi sallah sai su ji an yi kama su azali zan ba da sallah sai in saba musu in saba musu sun su suna na gamin da su ba su halarta sallah ba ta isha'i ko shi mu a ta baya sai in zo in in su kira zajin su in kokole da zajin su gaba yi wato wannan wannan shi na nuna kenan shi kenan duk wanda an muka da shi ana yarda shi da kura daga shi ne kuma a kore gidan fa uharik alaihi buyutahum wanda zai nufi biyadihi manzo Allah shi ina rantsuwa da wanda ake da rayuwa ta lauya alama a da gudan su ya san annahu yajidu arkan zai samu kashi samina wanda ya kasance mai mene da zai samu wani wanda kasance shi na tsoka kuma kashin kashi na da rai sosai ko matani ko kuma da zai samu kibiya guda da in ya halarci sallah ta isha ko sallar juma'a in ya zo da an tara nama rabo nama nan a na dabuwa ko ga nama na na a gangana miya da zai samu naman miya da bai bayyana sun zafi kuce shi ta ishari da bai bayyana sun da juma'a su shi ko kuma da zai zai san ya zo zai samu kibon guda yi wa aje domin lokacin zuwa halbe halbe da ba zai fasa zuwa sallah ta jama'a ba wasu kace kuma yi wajen nama nama wanda a cikin tsoka wata a cikin abin kofato tsakanin kofato da kofato akwai tsoka na wurin da kai karamar tsoka ce to tsoka zama kafare wai da kowane tsoka sun zai samu wani kwaɗayi da duniya da bayyana wannan a dai shi kuke sai a Allah da zai samu watan ainihin birma ɗaya tsoka guda biyu ko kuma ta biyoyi guda biyu hasan sai ne masu kyawo la shahida da sha Allah zai halitta sana ta isha a cikin kenan kaga sana isha tana da lada mai girma kwarai kwarai da gaske wanda ya kasance larabta ba ta duniya wacce ta lahira ce abin ya yi ƙarfin duniya to da mai duniya mai kwaɗayin duniya ya san zai zo sun shi da samun abin da ke neman duniya da ya halarta. to a cikin kenan abin lahira ya yi kwaɗayi ya yi kuma cincinta a neme shi a kan abin duniya babu fara salatin jama'a ba mai bayani akan yi ko sallah cikin jama'a to maluma da suka ce wannan a buhari ya ce haka wajen shi amma jumhurin maluma sun ce akan cewa sallah cikin jama'a suna ce babu kalle jama'a babu kalle salati jama'ati bai magana akan yi ko sallah cikin jama'a wa kana aswadu abazun bi ya kasance a nahayi idza fatatul jama'atu idan sallah cikin jama'a ta kuce da haka ila masjidin har zai zo wani masallaci wa da shi sallah wa ja'a nasun wata na anas ya zo ila masjidin zuwa ga wani masallaci wa yusalli fihi ko wanda a da son Allah ya bai da Allah ya bai da Madina zuwa ga masallaci kan su je fi an riga an tura shi wannan masallaci an sun maliki radiyallahu anhu ya hito da shi da yara ne da shi da ainihin bayi ne da sauran a abin gane da sauran barori ne su shi suka hito da aka shi da bayi da yawa kai ya hito shi shi shi da jama'a sai su shi su su. da ya ko da zuwa ai sallah shi masallaci da sallah fa azana wa aqama sallah jama'atan wa azana sai sa aka kira da aka yi kira wa aqama yadda aka yi iqama wa sallah jama'a ta suka sallah sallah ta jami'i wa ta shi kaga ga da kai masallaci ta samu zambiya ta ta tahiya kuma a zo a yi da kai cikin masallaci haka sallah cikin gida haka kai حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله يأتيك ومن الله ثلاث الجماعة صلى الشين جماعة تدل صلاة الفجر shayin sallah ta mutum guda da sauƙin washi yin darajatan da daraja 25 a da sauƙin washi yin darajatan da daraja 27 sallah mutum guda sallah cikin jama'a ta yi da lada lada lada linki linki har 27 idan kai sallah kai kaɗai za ka samu lada guda idan kai sallah cikin jama'a za ka samu lada 27 ko za ka samu lada 25 akan wata ruwa da ce حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني عبد الهادي هو يزيد عن قبيل الزاهمين عن قبيل الزاهمين حباب عن حديث إلي عن قدري أن نقول من النبي يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا شيئا صلاة الجماعة صلاة الجماعة تقول صلاة الخلف تاهي صلاة مجموع بلاد خمس وعشرين درجة درجة عشرين درجة كم تسمع عندك عشرين درجة نقول بخمس وعشرين درجة حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول شنا شيوا سمعت ابا هريره نادي ابو هريره يقول شنا شيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتي صلاه الرجل في الجماعه سلم في جماعه تدأب على صلاته في بيته ana lullun ka ta akan sallar cikin gidan shi wa fi suqihi haka nan kuma ana lullunka ta akan ya sallah ta cikin kasuwa dai hamsan wa ishirin da sifan linki linki linki ishirin da biyar wa zalika wannan annahu abinda ashani idza tawaka idan ya aula fa a sanar hasan rubu ay ta da aula dai bayan ya aula fa a hasan rubu'a ya kyauta da aula dai summa haraja ila nabi sannan ya zuwa masallaci la yuhrijuhu ila salatu babu abinda ta shi in ba sallah ba lam ya yahqu qadawatan lam ya haɗu ba zai yi zambiya ba haɗa wannan zambiya illa rabbi allahu bi hadar ism sai an ɗaga daraja sai a kan wannan zambiyar da ya yi wa kudda an ku bi ha hadiyatun sannan kuma ta aka san mai zunubi guda da wannan zambiyar da ya yi fa idza salla idan yayi riga ya salla idan shi wata da shi salla lam tazal malaikatu malaiku ba su gushewa su salli alaihi sunna yi salati ma da mafi musallahu mutum yana da inda ya salla ko da ko ya tashi a koma gaba ya zauna in dai yana cikin masallaci zai fita ba ya ƙara sallah shi na kai wani lokacin sallah shi a sake wa sallah tare da shi ya yi sallah shi na damu wata sallah ya yi sallah shi na damu wata sallah ko kuma da shi cikin masallaci ya yi nafila ya tsaya shi na kuma sallah to ko ya tashi da inda ya nafila koma gaba ya zauna shi na cikin masallaci mala'iku ba su gushewa suna roƙon Allah gafara me suke cewa Allahumma salli alaihi Allah Allah Allahumma salli alaihi Allah kai mai da kai Allahumma rahmu Allah ka ji kai ne wala ya zalu ba shi gushewa a hadukun bi salati shi a cikin sallah man da zai zai hudu shi a cikin sallah mala'iku su ne mai addu'a suna cewa Allahumma ghfir wa Allahumma rahmu ko kuma Allahumma salli alaihi Allahumma rahmu Allahumma salli alaihi Allah ka ji kai ne Allahumma rahmu Allah ka yi rahama babu sallar da fajr jama'a jama'atin bai magana akan yi ikon sallah cikin jama'a sallah sallah su bayan cikin jama'a ta da shi ko babba ta da lada mai yawa tamkar sallar isha'i salloli na wanda kasance an yi bayani wasu Allah bayani wanda aka ce suna da nauyi kwarai kwarai ga munafikai duk wanda an munafiki na Allah to sallar isha'i tana da nauyi ga ita sallar su bayan حدثنا أبو اليماني هو حكم نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة أن a لك الزهري قال لي أخبرني سعيد المسيب سعيد المسيب يا أخي أميني وأبو سنة بن عبد الرحمن dukkanin wannan maluma zuhuri na zuhuri shi da malami guda ana kiran shi wata mutayyib shi da malami guda abubakar bin abdurrahman al-awdi yace ya biyo shi kuma waɗannan sun biyo suka ce anna ababura ta hakika abu hurairah kana ya ce tabiyyatu rasulullahi na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullu shi na cewa tafsir salatu jami'i sallah cikin jama'a tana tana jigitaka da salatu ahli musallah ɗaya daga cikin ku wa hada ku shi kadai shi sallah shi kadai wato sallah shi jama'a tana jin ta da hamsin wa ishirin da da yanki yanki yanki na lada har yanki 25 da biyar da tafi wa mala'ikatu layl mala'iku na dare suna haduwa wa mala'ikatu na hari da mala'iku da mala'iku na rana fi salatu fajr da salatu subhi sun masa annan ya kora abu hurairah abu hurairah ce shi na mai kafa hujja irin wannan yace fakar uku kana da in kuna son karanta inna qur'an al-majid hakika sallah ta subahi ka ta kasance mashhura wa da mala'iku halarta mala'iku suna halarta sallah ta subahi shi ke shi na ce babu kada da zai kada ji jama'a ce bai da gani akan yin ko sallah ta subahi cikin jama'a tabi قال شعيب شعيب بن ابي حدث يجي وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تبدو حادثه 20 درجه تبعي تكتب da daraja 27 kamar yadda baya ta malikun hadisi ta ga shi ayyukan abin hamdata hadis zuhuri a hadisna ta ga shi hadisna kullum mai kala a wurin nashi ayyukan hadis zuhuri nan kuma wa da shi ayyukan abin hamdata an na ji an yi da umar an biyu ta sallama a daya sallama can kuma shi ayyukan abin hamdata hadis zuhuri a an a an wa an an hadis zuhuri an sa izinin musayyadi wa hadisin rasulun abdulrahman an abi hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan shu'aibu annabi ayyul umara can kuma shu'aibun al-zuhri ko shu'aibu al-zuhri shu'aibu annabi nan ka annabi ayyul umara annabi sallallahu alaihi wasallam tabu salatu sabbi da sabbin washi darajata wajen kuma da sabbin washi da jiz'an da hamsin washi da jiz'an wanda da yanki yanki na 25 can kuma inda muka hito da sabbin washi da darajata nan kuma a da hamsin wa ne da juz'a a shekin nan daraja sai a cikin tana tsara juz'i juz'i ya yi daraja ne yan an ka haɗa juz'i juz'i juz'i juz'i za a samu ishirin da biyar yan an ka haɗa daraja daraja daraja za a samu ishirin da hudu haka haka wannan haka ɗin a cikin cikin haya yace juz'i yan an ka diba nan ga ya yawa ke ya daraja yawa wasu kuma maluma masu ce a samu ɗaya da baya da juz'i da daraja duk gudana in aka ce ishirin a hamsin wa ishirin a sabon wa ishirin darajatan da hamsin wa ishirin juz'an duk gudana ba su da bambanci duk ana nufin dai iko da lada a ba mu gobe mu gobe a قال الآب وحدثني ناس وعبد الله بن عمر قال تبدلها in wace ina ne na da mun fito ta fi wannan in kaci ba su yi wani abin wanda ta an dafi in aikin da wa'ana da biyu sallallahu alaihi wasallam a cikin wace ne muka yi an gani can wanda mun karo hadis na abdullahi bin yusuf ya amurna malikun ina fi an abdullahi bin umar an da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatu jama'ati na fi amincin ba duk guda ba su da bambanci ila dai wannan wannan shi'abun abin hamdana wata an anna da'in an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wasallam can kuma da mun kano wa ta malikun na an na fi ibn umara malikun min ashabi nafi shi'abun abin hamdana min ashabi nafi malikun min ashabi zuhuri shi'abun abin hamdana min ashabi zuhuri حدثنا أول بن حفص قال حدثني حدثنا أبي حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي حفص بن جاسم كينان قال حدثنا الامش هو سليمان بن مهران قال جدنت سالم النادي سالم مقتنع عبد الله هنا قال ce da mutu na bi umma da da'i umma da da'i da ku tana cewa da hada alayya abu da da'i abu da ya shigo inda nake wa huwa mughdabun alhali shina wanda an ga husata fa kuntu ce ma aga da kala ce ina da Allah ma a yi kuma umarci muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi'a ban san wani abu cikin al'umma wasu sallallahu alaihi wasallam wanda suke komai sun ci canza illa annahu yadullu jama'a ta ayyuka da yake son Allah shine wa sai jama'a dai sai yi amma duk irin sai zamanin mu bai an ga cin canza shi abin da Allah shi ne حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو اسامه هو احمد بن اسامه عن مريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما Allah الله cewa شيوا nasi الناس fi في wanda an mahi girma mutane ga lada ga sallah am aduhum wanda ya kasance shi an mahi nisan da su ga gida ba am an mahi su duk wanda ya kowa samun lada ga sallah ta jama'a wanda gida ne yake nisa sannan wanda gida ne yake nisa sannan wanda gida ne yake nisa kana ƙara samun nisan da gida kana ƙara samun lada saboda ga zafiya ne manzo Allah ce wallazi yantazir salata hakika wanda ke jiran sallah hatta salli har shi sallaje jama'ata al-imam al imani a azan hadiran shi an mafi girman lada min allazi yusalli da wanda kasance ya riga ya sallah ya yi sallah shi kadai ko ya riga sallah cikin jama'a ya kwanta wasu su mai har ya riga ya kwanta wasu wannan ya zo cikin masallaci ba a yi sallah da isha'i ba shi na shi a da liman ko a yi sallah da isha'i shi shi ko wannan ya sallah sai sai a shi kada ya kwanci ne shi ko wannan ya samu masallaci inda aka saurin sallah an yi sallah ya koma ya kwanci ne shi ko da shi a cikin masallaci shi a biyar sallah to wanda ya zuwa shi a biyar sallah ya yi waɗance cikin sun kai gobe sallah na da ko ka samu sallah ka shiga shi masallaci kana ganin ka samu sa'a zuwa a yi sallah ka koma ka to wanda a cikin masallaci shi a biyar sallah inda ya ba ni sallah yana da shi a cikin liman shi wani bai rubo ba dukkan da shi da lalata ba shi ya fi ka samu lalata da ka zo cikin gobe a tafi a shi يحب الليمر ما بيقول شيء حديث باب التهديد الى زوجكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الله اكبر المحنن والمحنن ما اللقاء قال أن نود إلا لست دليل فهي فضل وللإجازة للآثار أن وأن أو أن كذا عن جاري يتمت والاعتبار جمع الفرج هل له متابع وشهيد حصل وإن يكن للروي فالمتبع تمو إلا قصر ونفئا كأكمل للشفيع أم مالكي أتمن دينارك ما أملأتك شاب أبو آدم ثم كان بي شاهده أمهرهم آل النبي المؤمن حديث من ذو الأنأنا والمؤمن الحديث من ذو الأنأنا ما أنأنا أن فلان أن فلان أن فلان ما أنأنا أن فلان أن فلان أن فلان to shi hadisin ya zo da an ana shi gona maluma su ce idan malami ya ruwaya hadisi in bai cikin majalis suna kuma sannan an tabbatar da ya haɗu da wanda ya ruwaya gare shi in ya ce a fulanin wani ɗauka wani hadisi mutasdina ba mutasdina ɗauka ce ba da cewa an fulanin da cewa sami tu fulanin da cewa hadisuna fulanin duk da na ba su bambanci مالك أن شيئا مالك أن نبي أن نبي عمر أن النبي صلى saboda عليه وسلم فهو تفت da shi. ya abin lafi lafi ya ga ibn umar ibn umar kuma ya ga mutum sallallahu alaihi wasallam don a shi kenan an ana yin ba ta mudallisi bace to za a rike da mutasila amma in ta mudallisi ta ba za a rike da mutasila ba hatta yi ba da hadisi sai ya ji akwai mudallisi kuma amma kuma su azuna da su suna amma su a dalili suna da yawa shi masu masu adalci masu yawa hadisi musamman cikin ziyarar musu ana samun da yawa cikin an kiyaye wannan amma dai da dalilin da suka yi ba dalilin na irin wannan mai muni muni nan ba dalilin su bai da muni bare ba su na tafiya ba su na shigo to shi na malam yace ma'alliqan an an kala da qala wa anna labbi na an da labbi na kala da labbi na anna to waslun za a dauki wannan riwaya mutum da ce amma ma'alliqai sai an samu da liqa wal ma'asar in ya kasance sun haɗu kuma sun yi wannan abin da muhajir da Allah kun yi aka ne da su daga cikin musulmi to da in dai ce an fulani ko kuma ce fulani ko kuma fulani ko fulani to za a yi kunna waya mutum da shi ya yi ya haka wani shi duk akan cewa in malami ce kala ko ce an ko ce an mutum da aka rubuta amma dai su suke ce an kamar da aka to shi na ce wanda za a bai hadisi mutane sani yalla da zai da sai ya kance mai wannan riwaya da an kun ala ko anna shi a cikin masu dalili dan kan fa ya kunna za a bai wannan hadisi na shi mukaddima ne hatta da ga mutane sai ya tantana to sai su a kare da wannan to sai kasance maluma suna amfani da ainihin ala ko kuma an ko anna wajen ijara shi ne suka ce shi na suka ce mahi yawanci idan kuka ji malum masu ce wa dan qara'atu ala fulani anna fulana qala kaza wa kaza to ijazatu sunni qara'atu ala fulani an fulani so min ijazatu nan ijaza ce qara'atu ala fulani ba qira'atu alaihi ba wannan kana karanta ajiya a turara maka qara'atu ala fulani ke da ijazatu na karanta ijaza ta wani yace ya biyo an fulani an fulani an fulani an fulani an ce ko to shi na ce wani ijazatu zai tsari an da ba inda sa ba babu inda cikin waɗannan halatu za da ke amfani da su sai dai anna da an da kala dan ci abin da ke al-mu'annan wal al-mu'annan ko al-mu'annan wal mu'annan al-mu'annan wal mu'annan to shi ne ke anna wa an anna wa an lil ijazati anna wa an lil ijazati aw anna ko kuma anna jari ta da ita ma kada an yanke fil ijazatu da ijaza don ana ta ijaza ce ana ijaza da an ana ijaza da ala ana ijaza da anna to wannan da in kake su a cikin zamani zamanin da yazo zo nan zamanin da ake nuna in kake sun ce ana ka da rawa da wa kaza ijaza ne ce a bar na kula ana ka da rawa da wa ko kuma a bar na kula kala fulani a bar na fulani sai ya ce za su suna yau su amfani da amma in ba jan sa ce na fulani ko ce suna fulani ko sai fulani ta ce mutu a aliki ba na farko ba an da ta au an da ta an au an na an na wa an an kuma an na jari mai gudana ta kada a yi ita ma cikin ijaba ne ka gani an da wa'an da an da da'an su aka aike su ga ijaba ka gani haka wasu malama sun kace har ko kuma da anna ita kadai jari mai gudana ta kada a yi tun da ijaba gani ko والذي جاءت في الأثار أنه أنا ولد الأنجاري. an ga kun gane wannan ko kashin wannan al-ijbar abin da aka ce mai ijbari da yake hadisi ta da ko da hadisi bi a hanyar hadisi ya hadisi ya zo kamar yanzu an misali magana da malami ya kwace sai kasance duk sauran ruwa su kwace da yau da malami ya sa ɗaya da rike amaliyai ne ta saba musu to in son a gane shi magana da amaliyai guda ya kwace da ban yadda mun da su shi cikin amaliyan malamin nan za a samu wani shi wani kauri ne da wannan ya zake ne ya samu naba'a ko ba zai samu naba'a ba in ya samu naba'a shi ke sai ci to abin da wani wani ke nan ba ta fara jina ba balle ake tafi da kulam ta ba au kulam ta ba au kulam kuma yanzu ta da karatun mu ta ba cikin da bukari ko to da misalin mu ta a nan yau mutum mata sai ake a gane wani mu a kai tuwa to wannan karin wata ya za a gane mu ta ba sai da bani? da bani a gane mu in ba ku tibari ba a ganin ta ba sau duka ci buhari ya ce ta ba wa fulano ko fulano ko fulano ko fulano to yi tibari ya sa ya tafi duk duk fulani ko hannu hanyoyin da na hadisi sun ga ashe wa da ke ga shi ne kai fito da waya ba shi kuwa da ta samu ilimi in da shi kaɗai na mai bai kawo shi ya na fardin ko idan fardin ya kaɗai da zirwa ya ka a masorin ruwa ya za shi ce hadisi ne na sauran ba sai mu ce shi ma ko za shi ta shi ta je shagun buhari bai ba illa mu an ce yadda nan a shi kuka je shi da mako fulano fulano fulano fulano hadisi ke da ya samu tsanci ya samu tawa to a da aka ce ma wanda itibari shi na wannan ke cewa na a wannan alimin ilmi shi na cewa albabu in lam tujma'a turuquhu lan yatabayyan hadaku babu idan ba a tara hanyoyin hadisi ko ina da ko ina an kaɗe su guda ba lam yatabayyan hadaku su ne ba zai bayyana ya za su an gane kuskure ne a cikin hadisi ita an tara rukun hadisi hanyoyin da aka rubuta hadisi ya ce wani ya rubuta wani ya rubuta wani ya rubuta amma da waye waye da waye waye sun dace amma to yana saba su da su wani ya rasa duke canza canza an da yi ya yi daga hanya ke ta ce na shaɗi da sabina dan su ta ce mishi mako an yi da wannan ko ta ce to da aka ce mai kibari ya ce wani itibaru abin da aka ce mai kibari jamu da dukkan tara hanyoyi na hadisi wanda ya kasance ya zo fardun dunna Allah ko mutane ya samu ya samu da bishi in ya samu da bishi alhamdulillah in bai samu ko shahidu sha shaidu ko shahidu ko ko sha shaidu haka da bai samu in ya samu shaidu shikenan ko hadisi bai samu ta ba amma amma ya samu shaida da shi da mutaba a rubuta ta wani ya kulle ya fa mutaba fa in idan dai ya kun ya kasance ne rawi ga rawi zamu ya samu tabi'un ko samu shahidun to kar mutaba'a wannan mutaba'a kamar ita ake mutaba'a tabi'a wa illa in bai samu mutaba'a tabi'a ba kasu sai ya samu mutaba'a da ke ce mutaba'atun qadiratun wannan da aka yi ma mai amfani shi to ga misalin mutaba'a nan tabi'a da qadira da shahidi yace ka aka milu lishani amma yake ka aka milu da kasar da aka milu da shafi'i daga shafi'i an malikin daga malikun anisin a nuna dinarin daga abdullahi mai dinarin jama an nafikin daga abin da wuce daga abdullahi mai rukun nafik mai kokarin ibada mai ibada wannan hadisi wanda shafi'i ya ruwaito an malikin anisin radiyallahu anhu an abdullahi mai dinarin an abdullahi mai umara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi daga wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ash-shahru tis'un wa ishruna wata kwana da shi kai fala tasumu hatta taruhi al kada ku yi azumi sai kun ga wata wala ta tudu sannan kuma kada ku sha hatta taruhi sai kun ga wata fa in gumma alaikum idan aka rufe wata gare ku ba akan da rufe da talatina ku cika kididdiga wata kwana talatin fa in goma alaikum ba aka da dole ki tsaya idan aka rufe muku wata ku cika ki wata kwana talatin dukkanin wannan ita alwa shafi'i a amma dukkanin ashabu maliki a su kuta daga malikun alaihi radiyallahu anhu fa in goma alaikum faqad dole wannan ita alwa dukkanin ruwa da amma ta maliki duk ruwa da amma ta maliki abin da sun fito kenan malikun alaihi fa in goma alaikum faqad idan aka rufe muku wata to kaddasa kididdiga ko kuma ga kididdigan ku ta mu kada ta ta ko kuma rukun ta ku sai ga fara ku mu dan ku kasan ku fara ku samu sai ku ake fara ku ne ku fara cikin da tara a shi kenan gobe mu shi yau yau shi saboda an samu gami ke bai goma alaikum ya an sauri sararin samaniya da galagizai ko an sauri sararin samaniya da tsata shi ko an kura sararin samaniya da kura sa'in goma alaikum ka da gura idan ke ko koma ke da wannan an kiyaye da wannan shi kuma na hadin da shafi ya rubuto a malikin fa in goma alaikum fa aka da rubuta da talatin ya saba musu ba ya saba musu ko to sai wani sun da shafi ya kai da wannan riwaya ba in goma a alaikum fa aka da rubuta talatin sun ka dauki hadisin da shi kamar shirin nan shi da Allah ya shi hadisi ba shirin ba ya samu saba a tamiya ya samu saba a katira ya samu shahiri an kiyaye da wannan ko to yanzu na ganga wa aka da rufe da islami mai kauli shafi to sai a diba a gani akwai wani akwai wani almajiri da malikun a cikin shi ma yayi wani irin wannan ruwaya ta shi ko ba in ba a samu almajiri ne ba sai a diba a gani cikin malaman malikun a akwai akwai wani wannan ruwaya in an samu wanda daga cikin malamai da malikun a sha irin wannan ruwaya din ta ce yake na da hakika duk da shafi ne wannan malikin gaskiya na saboda ba a samu ga malikun ba amma an samu ga malikun malikun a kenan da hakika malikun ta shi na wanda ciyayi ko da zai shi wani saboda ya ji shi kenan da irin cikin maluma ne kenan da hakika malikun aziz ya ji wannan zai ga irin cikin maluma ne in ba a sa wata hukuma kasa a gani shi akwai wani sahabi wanda ya faɗi wannan lafi yake ya dole da mutum sallallahu alaihi wasallam ya an samu haka nan ta shi to magana da shafi yau sai da tabbata idan ba a same ta ga malami ne ba ba a same ta ga malamin malami ne ba ba a same ta ga malamin malami ne ba kuma a same ta ga sahabi ta zama shi ke ta zama shaida a ke nan duk sallar da kan shafi ya faɗi ya yi shi kuma yi kuma sai ya yi shi kai la suwar wa ta wasu kuma na rabbi ba ban ke yadda da ko to sai kuka fita da ce ba a ga yau shafi ne kan maliki na sai ibn dinarin bi ma'ana suke ta ba ku alim to yau ba da shafi ya samu ta ba kadira ba ta ne ba lokacin da ba ku alim ta ba ku alim muhammad alim muhammad wannan a wannan hadisi da Ibn Huzaima ya rawaito shi sahihi a min hadisi alim muhammad an abihi muhammad bin zaid an jaddihi abdullahi bin umara anna nabi a alaihi wasallam fa in gum alaikum fa kammilu salatina fa in gum alaikum fa kammilu salatina ita a riwaya ta wata a cikin sahihu ibn huzaima min tariqi hatim muhammadin an abihi muhammad bin zaid an jaddihi abdullahi bin umara anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala فإن قم عليكم فأكملوا ثلاثين فكملوا ثلاثين فإن قم عليكم فكملوا ثلاثين هذا شيء يدل رواية الشك أي شيء يدل تولنا آتمنا عن أبيه أي شيء يقول آتم عن أبيه daga mahaifi ne Muhammadin Zaidin shi kuma Muhammad Zaidin wata an an Abdullahi bin Umar shine mahaifi shine mahaifi Zaidin an kiyaye da wannan to wannan mutaba a kadira aka ce mana saboda ba cewa an kai watan ainihin asimun muhammadin ba asim ba ce asimun muhammadin ba watan abdullahi ne dinare abdullahi ne wala sai aka ce asimun muhammadin an abihi daga mahaifi ne kenan shi addaidai wannan abdullahi ne shi addaidai abdullahi ne dinare an kiyaye da wannan ko to a shekin da ka abdullahi ne dinare shi kuma yau gawa daga ibn wala a shekin sai a ce asimun muhammadin an abiyi daga mahaifi ne muhammadu mahaifi ne muhammadu shi kuma da ta mahaifi ne muhammadu shi kuma an a an abiyi daga mahaifi ne abdullahi bin umar hadimun muhammadin zaidin na muhammadin an abihi muhammadin zaidin an yake abdullahi bin umar radiyallahu ta kaga hadisi ya kuma gawa ya kuma ga abdullahi bin umar ko shafi'i amma lakin an yi dinarin an abdullahi bin umar hasim bin muhammad an abihi an jabihi abdullahi bin umar ya kuma ko ta ga wannan ya zama ya zama mutaba a kasira yace su ban arabi sannan alabi ga shi kuma a ga alabi nan an samu abdullahi bin ulama al alabi wanda an kace duk kusan al-mali almajiran maliku al-babu da shi ko a alamu min asabi maliki yin da wani jin to sai kana ce ga ainihin alabi. ga riwaya wacce an tarwato ingantacciya wacce a cikin sahihul buhari ƙa'adadi an malikin an nafi'in ah, an abdullahi bin umara an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ash-shahru wa yakun tisama shuruna wa la tasumu hatta tara min hilala wa la tasumu hatta tara hu fa in umma alaikum fa akan min lidi tilatin dai dai wa shi ne ka shari shari an malikin qala ni an malikin mutawa akan yake dan ke yaron nan yanzu muka nema ke da ko ya ce shahidu ga shahuran shi kuma an samu an ba harihim daga abdullahi da abbas da nabi ya ce kai wacce riwaya ya kuma da riwaya ta misali ta misali an muhammadu bin hunainin wata riwaya ta misali min da muhammadu bin hunainin muhammadu bin hunainin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas sai dai wannan riwaya shafi an maliki sai dai shafi an maliki abdullahi bin abdullahi bin umar wannan shine shi a shirke dukkan an ce da ba abu kula sai kai ba ba da ta ko azraci ba shi ko nan da ba wani akan shi ba ya ana wani akan shi sai shi shahidu shahidu fulan amma shi buhari da zai zama an bayyana sai shi kan fita ba a mota da mu ma da manyan yawanci mata da shi haka bai kawo bai cika samun abin musa ba a tsakiyar wannan wajen shira din sai an ka samu rijalu din shira din ba su kai wannan can ba kuma suna kasa gare su da hizbi ya zama abin da aka zo ya zarta na shi samu shi da shi ba wani ya daga masu Allah waɗanda ainihin imani ne shi imani ya nuna imani ne shi imani ya nuna imani ne abu da mutum sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah yana da tambaya ya ce ba Allah ni ne hukuncin wa mutum musulmi wanda ya rataya kuros ah, musulmi idan ya rataya kuros sai yana mihin watan hawa ta dukiya kafin sa rataya kuros da wuya sai zai sha min wasan kafinci shi kamar ya samu ta kuma ta kawai ya yi haram tambaya ta biyu ya ce Allah mi ne hukuncin mutum wanda ke rata da kyalle filin lufashi ɗaya rawa daga kamar ridani haka ah, ya ce wasu na sa ganyen haki wasu na sa ruwan zuma da sauransu da sauran allolin da ke yi wa rata da da'i wata suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma da cikin soyayya shi ala shi ta yi da da'i amma a cikin bayan kuma Allah sallallahu alaihi wasallam shi na yawan ya kuma yayi kwarai kwarai da kusan ma manzo sallallahu alaihi wasallam duk rayuwa ce da mayayi shi kanta da amma yau ce rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ji mayayi ne babban alhakin namu da aka yi ba in dai ka ka kalmi ne ne koyi da suna shi ke na zama suna sama da sallallahu alaihi ya koma cewa ana san mana da Allah ne ne hukuncin wanda ke biyar sallah yana tafiya daidai da liman wajen rukuni da sajada ko kuma yana rika liman a cikin su a sallah tana da ka'ida manzon Allah ce inna ma yu'tal imamu ta yutamma an sanya liman yawan koyi shi kada ku yi ruku'i da yayi kada ku yi sujada da yayi kada za ka sami Allah mai mun da ku ku rabbana ka kasamu sai yayi sannan kai sai yayi sannan kai idan ka diga liman da ababa guda biyu ba ka sallah wanda diga man ka fara haramci mai da sallah wanda diga man ka ba bai da sallah wanda kai ya shi ya yara wanda sun ba yi da liman an ce bai sallah wanda yayi kabbara harci da shi an ce bai sallah saboda tabbatar liman ba ta rike tashi ba sallama liman ba ta rike tashi ba amma duk abin da na aiki na sallah ka rike liman gare shi haram na an haramta amma sallah na suna da gare shi amma in ka riga shi ka yi haram in kuma kai da yin shi ka yi matawihi abin da aka so sun yayi sannan ka yi mutaba'atul imami mutaba'atul imami mutaba'atul imami mutaba'atul imami liman shi sannan ka yi mutaba'atul imami shi ne kuna yi tare wasu wani masu ce in eh, kuka kabara hamsin tare shi akwai sallaka in eh, kuka sallama tare shi akwai sallaka abin da aka ce mu samu fil imani sai ka kai sannan shi sai ka kai sannan shi sai ka kai sannan shi a ko da aka wanda ke hada shi a bai sallah shi kuma wannan ya ce alaji dan mallan Allah shi na halatta mutum ya ambace wani mutum da ce mai abul qasim a shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake ce ma abul qasim eh ana ce mu mutum abul qasim zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yace masa akwai ne ku yi suna irin sunana amma kada ku sani kinaya irin kinaya ta saboda wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne tafiya cikin kasuwa ko shi ne ya ga hanya sai dai wani ya ci ya awar qasim sai manzo Allah ne ce ba da kai ke ba kaji wanda ya zama cin zargi ga mutum sallallahu alaihi wasallam a kira kinaya ne ki duba a cewa shi ake ba ta ce shi kenan sammoni su ni wala ta kanawi kulaki ku sanya suna ne da suna na amma kada ku saki kinaya ne kinaya ta to illa ta wuce da alhukum wa zuma ma illa hukunci shi ta iya tare da Allah. abin da illa su zama ga Allah na kada ka ce ya abul qasim shi a da shi ake hijiyo to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura to haka ne ana yi cikin babin kiran sallah da hankali shi masu kiran sallah da yawa suna kira eh. wanda ya kira ya kare kai addu'a eh. in ka koma jin wani kuma sai ka koma yi ko ko ka samu ɗora ya kai shi suna tambaya idan watan masu kiran za su hau suna kiran sallah ba mutum guda ba sai kasance wannan ta ji kiran sallah na wannan masallaci da wannan zada an kai ma kuma wannan shi ma ta kira an kai ma wannan ne yi shin sai kai koyi da da su ko kai koyi da guda da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi cewa watan idan kuka ji da kiran sallah na kiran sallah ko faɗi dai-dai a da kiran sallah ka faɗa ko da malum masu yi sabani akan akwai inda malama suka ce akan cewa malama suka ce akan cewa lallai duka man duka jila da ya fi a kai koyi shi akwai wasu suka ce a kai koyi da guda ya isu yin koyi da guda ya isu a ta kai ta kai ba wannan shi a kauli na wanda ya kai na ma malikiya suka ce a tana koyi da guda koyi ya kai koyi da guda kuma ya isu wanda shi a wata shi a da wannan ya sa Muhammad Amin shi a zuwa bayanin shi ila al-Qur'ani da Qur'ani wajen tikrarin kiran sallah ya ga kawo ababa wanda ya kafa ta da karari ya suka da yayin ta karara ya ga shi kasance ba su da karari ya ke su guda shi kenan ya ci wannan ya ce to kamar da aka ce baban ba wasu ana ce wasu baban ba sai ma hmm. to shi ma yana halatta ko kuma bai halatta yana halatta tun da mazu sallallahu alaihi wa ce cewa abul fatima wannan ya ce wal kunyatu ma wal kunyatu ma mu da al'adar mahimmi abinda aka ce kinaya abinda aka fara da su na kuwa ko su kuwa shi aka ce kinaya abul qasim abu fadima duk wannan kinaya ce ana yi babu wancan wannan cikin satin da gabata an yi tambaya da hadisi da aka karanta na cewa in bai kiran sallah na kiran sallah in ya kai ƙarshe kun faɗi abin da yake kira duk wanda ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma har karshen ta to zai samu halalla ku shi ma a cikin ceton annabi eh. wannan sai aka ce ana yi kamar nan shi su kuma ladadi ya sa suka faɗin wannan kuma ga shi mai saurari kiran sallah a kan magana cewa in yanci kiran sallah ya koyi da ladadi hmm. iya faɗi wata sai ya ta ƙarshe kai kanka ƙarshe na da ni su kan yanzu ba ba su koyi da ni to ai suna da ni su ba su su da ne eh? Baba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ta ce mishi ba ba ko eh, to ce manzo Allah ba ba ko manzo Allah ba mun kowa na saboda ni wajen a inna man mu'minuna ikhwatu sannan kuma gashi Allah ce ma azwaju kuma hatul mu'minin kuma hatul mu'minin amma can kuma gashi ayat ta ce ma kana Muhammadu a ba hadin walakin rasulullahi wa hatul nabiyyi ko ma kana Muhammadu a aba hadin to ya ka dai zahirin aya alqur'ani ba a ce manzo Allah ba ba amma ana ce mu yallan gida ne uwayen mu'minai ne sun ka zan mu mu'minai manzo Allah da uwayen mu'minai amma an ka ce zahirin qur'ani ma kana muhammadu aba ahadin walakin rasulullahi wa sallam walakin rasulullahi wa sallam akwai waɗanda da rudu haka dai abin da yake dai kara ce ba bane a ce rasulullahi ya yi mu ya yi gaskiya abin da girma da mu sallallahu alaihi wasallam amma haka da ake na na Aisha na na Fatima ko na na Aisha na na Khadija ba ta ba ta ake cewa ba ko amma ana cewa na Fatima duk da na wannan babu kuma duk wannan bayan mutane ne sauran da sun rubutu larabci sai suka rubuto shi da hausa ko na adali

ba shi na tambaya cikin halari ya rubutu da ainihin bazakin boko amma da ainihin a larabci larabci ya rubutu amma da bakakin boko don Allah ya samu wanda ya san bakakin na arabiya shi rubuto mishi don a samu da tambaya ya rubuto da kyau suna tambaya a kan suna ɗaukar abubuwa suna masu sana'a yan eh. kasance sana'a da ɗari akan ana sayar da naira ɗaya naira dubu shida to yanzu duk ce mai sana'a za ta riƙa kuɗin da hannun da duk ta juya wani sai sana'a sai da buhu gaba ɗaya shi ta kawo da kuɗi sai ta kawo da kuɗi da wata ko cikin safi an zuwa ko cikin kwana uku na inda an sai da an yi haraka ko na an sai sai za ta kawo da ko guda suna kawo da ko kuɗin yau sai zai ta riƙa kuɗin kamar jari hannun da. wasu yarjejeniya a kan tattare da ah. ba su tambaya shi kai tambaya shi a kan wanda ke sayan wani kiɗa ko wani yero da ba wata mata ɗan kwalliya kaza tana ɗauka kuma tana ba ta na yero da ta sayar riba da aka samu ta kawo wata ɗari uku cikin riba da ɗauki saura ita da ka sayarwa ne to sai ya kasance yau da gobe ya kasance ta bar mata kuɗin gero na hannunta wata gwamnati kudin ya ga hannunta wata gwamnati kudin wani ga hannunta ya kasance idan ka zai zai ya kayan ta da ta sayar kawai sai da ba ta naira ɗari uku ribarta wannan haramun shi a nan cikin wata na malikun da ya an yi irin wannan tambaya ya ce haram na ka ba mutum kuɗi shi sana'a ba a kawo mako dukiya ba ya kada ka kawo mali ba to shi kuɗi kana a rubuta wannan ba ba a gane da ake samu da ya fi da shi to aikata da ba ka yadda ko bai samu yau kan wani imam na mali da zai lafi da cikin wanda shi a cikin da cikin a ina ganin cikin kitabu gyara ne ko kuma da cikin kitabu tirani a kitabu tirani na nashi yace kuma wannan musulmi shi kuma yace wai yana samun wasu malamai yana samun fatawoyi ga wasu malamai domin kamata mai zai wasu suka bashi suka ne kan cewa ya bari yace abin da yake yana samun amfani a yi na irin na force da yan kwane na na rubuta su a rafi hmm. yana ko masallaci da yawa abin zai magana kamar da shi yana nuna mai tabbaci in yana wannan aiki ko abin da ta samu za a raba shi ne zunubi wanda ya ka saman ba ofa ta wannan aiki suna tambaya akan kan mutum wanda ya kasance mai kokari ne shi da kokari shi na samun yan uwanai watan aiki na force kamar irin aikin a ɗan sanda ko immigration ko custom ko soja ko abin da kama da aiki ne na jan ko irin civil defense haka an kiyaye don nan ko abin da ke tambaya ke nan wanda ke kokarin samun irin waɗannan wanda ba su da aiki irin wani aiki shin wai duk abin da ya tsoka duk abin da tsoka zunubi na shi ne ko ba na shi ba ne to shin shi ya samu aiki na da sai aikin samu zunubi su shi eh, yanzu ma ta ma da bin ya ce wa'inda ma da shi ma ta shi ya kan taimako ya taimaka musu saboda ba su da hankali su samu aikin kuma sannan cikin aikin kan haka samu a dinna haka samu ta in ka shiga cikin aiki na dan sanda domin ka gyara ka taimaka musulunci kuma ka samu abin da ka ci kana da ladan taimaka musulunci kuma a zaɓi wani ka samu kaci ka samu halaliyarka haka in ka shiga aikin soja ko ka shiga wani aiki ne wanda ya kasance na taimaka ma jama'a musulmi ko kuma aiki na na hukuma amma ko shi aiki na hukuma za ka taimaka ma addinin musulunci ciki to shi duk kama umarni ga addinin musulunci yanzu ababen da ka faruwa da ba mu da namu da za mu yi eh, kaga akwai matsala ba ko matsala ko ga shi kaga masu yi masu yi saboda Allah suna zuwa ne saboda Allah don ce duk wanda shiga shiga da jami'un yanzu ya ke nan an fata biyan kowa kuma ga shi ana su mutane a bar daga zahiri a ɗauki kowa saboda Allah zai yi ta ta saba naka da ya bayyana don haka ga wanda wanda irin wannan aiki a yi da zane kuma Allah shi kara mamu yanzu cikin hanyar lokaci akwai wanda a